Bayan rusa jam'iyyu da hukumar zaɓe ta yi ne jam'iyyar ACD ta jagoranci wasu jam'iyyu guda biyu suka shigar da ƙara a kotun tarayya inda suka nuna bakin cikin su da rashin jin daɗin matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka domin a cewar su hukumar bata tuntuɓe su ba kuma suna ganin akwai wasu dalilai na daban. Alhaji Musa Adamu ta kai shine shugaban jam'iyyar ACD. Ana ta shimfida mana wasu ka'idojinta da ta shimfiɗa ka'idojin yawanci duka ka'idojin nan mutane sun cika. Ana ta ce sai an kama party office a cikin garin Abuja duka political party ɗin nan suna da party office a cikin garin Abuja. Ana ta zo ta ce dole mun tara national working committee namu ta gani mun tara kowa ya zo da international id card nasa da letter of indigen daga wadinsa ɗinsa da katin zabansa da komai duka mun yi wannan anar ta zo ba notice ba komai ta rusa saboda wani selfin interest nasu saboda sanatoci sun gaya masa ya rage jama'iyyu to sanatoci me yasa ba su ci a rage kansu ba amma ga shugaban jam'iyyar accord kuma wani wanda ya taɓa shugabantar ƙungiyar kula da jam'iyyun ƙasa muhammad umar na lado ya ce yana goyon bayan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka ina son mutane su kara fahimta shi shugaban hukumar zaɓe sai da ya fito ma jama'a bayani ita kanta hukuma ta shari'a tana yi ne bisa ƙarƙashin tanadin ainihin kundin tsarin mulkin najeriya shi ma kuma sai da ya karanto kundin tsarin mulkin najeriya da kuma kundin tsarin zaɓuɓɓuka wanda ke shi kundin tsarin zaɓuɓɓuka kundin tsarin mulkin najeriya ne ya ba shi dama cewa ya aikata abin da ya aikata ban tsammanin kotu za ta iya dakatar da abin da yake da ainihin bakin na ita kundin tsarin mulkin Najeriya. So abu ne wanda yake shi wannan hukuncin da kotu ta yi kwata-kwata bai shafa ba kuma ina tabbatar muku da cewa wannan jam'iyyu suna nan a matsayin cewa an rusa su ba wai waɗannan talatin da ukun ba kaɗai A'a dukkan jam'iyyun nan guda saba'in da hudu da aka rusa suna nan a matsayin cewa an rusa su kuma ba za su dawo ba har sai in akwai wani hukunci wanda ya yi ainihin saba provision na constitution ya yi akan damar da ya ba ita hukumar zaɓe na rusa ainihin jam'iyyun a siyasar Najeriya. To wai menene kundin tsarin mulki ta da a game da rusa jam'iyyu ƙwararre a fannin kimiyyar shari'a ba barista mai nasara umar ya yi nazari inda aka yi magana tsaftace harkokin siyasa kafa jam'iyyun siyasa da yi musu ka'idoji da cire su da kafa su da menene shine sashi na 221 zuwa sashi na 229 wanda kuma a ƙarƙashin wannan hurumi ne ita majalisar ƙasa ta kafa hukumar zaɓe ta yi mata doka kuma a ƙarƙashin nan ne aka ba su dama su shirya ka'idojin da kowace ƙungiya wadda ta kafa ƙarƙashin sashi na 40 na tsarin mulki za ta iya zama jam'iyyar siyasa wanda kuma in ta zo ta kasa za a iya soke ta. Amma ga mai magana da yawun hukumar zaɓe Aliyu Bello ya ce hukumar zaɓe za ta ɗaukaka ƙara. Ita hukumar zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba dokoki take bi yadda idan an yi jam'iyya duk yadda aka ce ai haka ake yi saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai kaɗan ko ai da yawa illa iyaka biyayya ake ga dokokin tarayyar Najeriya shi yasa aka bi aka yi waɗancan jam'iyyu guda 91 kamar yadda aka yi zaben 2019 da su bayan zaɓen 2019 kuma aka tantance aka ga cewar waɗannan da aka soke yanzu ba su cika ka'idojin ci gaba da kasancewar jam'iyyu ba. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin jam'iyyu da kuma dokar da kundin tsarin mulkin ƙasa ta tanada. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.